Jama'a masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu da sake saurara da kwa da wannan lokaci a cikin mu na sashen Hausa da za mu soma da juyayin rasuwar Alhaji Habibu Isa dan jarida na RTN da ke cikin ritaya wanda Allah ya yi wa wa'adi a ranar shekaran jiya aka gudanar da jana'izar sa a nan babban birnin Yamai a makwantayar musulmai ta unguwar Yantala 'yan uwa da abokan arziki sun halarci rakiyar wato gawar alhaji habibu isa bayan dawowar inda aka gudanar da zaman makoki a nan bakin gidansa abokan aiki mu sun yi hira da wasu daga cikin waɗanda suka yi masa kyautawan zato ga abin da suke cewa mun yi rishi gaskiya mun yi rishi ma lokaci ya yi haka ne ko bai wuce lokacin shi hmm, gaskiya habibu mutum ne wanda babu babu ɗarmin kai a game da shi kuma kowa abokin wasan shi ne gaskiya eh, kuma kowa ya hudu da ai ga yadda ake ganin shi ga yadda kowa ya san shi a tele birma ilimi ta kawai allah sa ya huta allah sa aljanna ce shi mm, kuma in tamu ta zo allah sa cika da imani kuma an gode ma jama'a gaskiya jama'a sun zo an ta an yi zana'ida kowa ya ba da kokari ba mm, allah amshi lada allah ba kowa ladan shi ba Allah Ubangiji ya yahe wa Habibu Isa kuma Allah ya sa kwanciya hutawa mu da muka yi saura in tamu ta zo Allah Ubangiji ka sa mu cika da imani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. idan mun shi a fadar shugaban kasa inda a ranar jiya ne shugaban kasa shugaban majalisar keton sassan space general brigadier abdulrahman chani ya ba da dama zuwa ga kungiyoyin mata su gana da shi wannan kuma albarkacin ranar 13 ga watan mayu ranar gobe kenan litinin da aka warewa mata na wannan kasa ta mu nijar da zumuwar bayyana gudunmuwa da kuma kokarin da suke yi musamman ma na ganin cewa sun kawo ci gaba kan fannin aikin su da suke yi kama daga na kwadugo da kuma aikin hannu kano matan sun je ne domin bayyana wa shugaban kasa janar brigadier abdulrahman chani irin shirin da suka shirya ma ranar gobe da ma irin kalubalen da suke fuskanta abokan aiki mu sun halarci wannan ganawar a fadar shugaban kasa kuma sun jo mana karin bayani ta bakin maryama musa daya daga cikin kungiyoyin mata da ke gwagwarmayar wato neman cikakken 'yanci masha allah yau da kun gane mu president eh, shugaban kasa abdurrahman chani ya gayyace mu don mu samu mu canza miyo bisan ra'ayoyin mata lalle kun ga sallah ce ta mata wadda aka saba yi tresme to lalle mun canza miyo mun faɗa mishi matsalolinmu ya ce to lalle ya ɗauka ya ji amma nan da lokaci kaɗan mu mishi haƙuri komi na zuwa daidai eh, na harko dai mun kawo zancen a maido minister de la femme tunda minister ɗin nan muka sani bisan harkokin mata ya ce sun ji sun ɗauka sun yi notai bisan takarda amma akwai matsaloli da aka sa gaba da ake son a ci gaban su tukuna e, bai kiya ba amma akwai abin da ya kamata a yi regile kahin a kai nan wurin kuma ya ce duk ayyukan da suke nan gayi su suna son a dama da mata bai yiwa mata a maida su gehe guda tunda mace dole ne ta yi hulɗa da namiji haka muka tashi ya ce mata sun san ƙoƙarin da muke nan gayi tunda aka yi evenement inga ya ce yana ganin mata tsaye ne suke eskadri ya ga ƙoƙarin da mata suka yi mata sun hito da dama an goya baya kenan bai yiwa su mai da mata baya mun ce ko mun gode da alkawalin gada aka ɗauka muna ya ce alkawali ko tabbasa an cika alkawalin nan mu kuma mata muna godiya mun gode tun ni an kai mai nawa da aka yi cikin ƙasa ga sai fulla premier fois shugaban ƙasa ya ce yana son ya ga mata faran hula to wannan abu ya muna daɗi kwarai-kwarai muna son ko alkawalin nan da ya ɗauka a cika ta tun da ciwon mace sai iya mace take iya shahe shi to shi ne eh, muke son gaba ɗaya cnsp mambarin in cnsp su ka nasu hankali ɓangaren abinda mata suka faɗa musu yau c'est très important mun gode kwarai-kwarai tunda an shurare mu tunda wanda ya kwansa karantan in shi ya surare ka babban abu ne. A ranar jiya ne aka gudanar da wani zaman taro na ganawa da kuma tattaunawa kan bulo dabarun magance matsalar da yara iya mata da ba su kai aikin bariki ke gudanarwa a bakin hotel ko kuma a cikin hotel. zaman da aka gayyato dukkanin shugabannin hotel-hotel da ke nan babban birnin ya mai karkashin jagorancin shugabar 'yan sanda da ke kula da kare haƙƙin yara iya mata ƙanana wato madam zuwaira hausa hausaize wadda ke fafutukar ganin cewa ta kare martabar yara iya mata musamman ma da ake gudanar da aiki a sha da su wato aikin karuwanci zaman taron da ya gudana a nan hotel radisson blue da ke nan babban birnin yamai ya samu halartar gwamnan jihar birnin yamai janar brigadier asuman abda haruna da gatan al'umma cewa da procureur de la republique usman baido ibrahim da wasu daga cikin wakilai na wato shugabannin otal-otal da ke nan babban birnin yamai a jawabin ta gaban mahalata wannan taron madam zuwaira hassan hausese ta bayyana alfalon da ke da kwai zuwa ga wato kare martabar yara iya mata musamman ma na kula da tarbiyyar su a cikin wannan kasa ta mu ta nijar wani ta bayyana cewa dai wannan aiki a sha da matan ke gudanarwa a cikin hotel-hotel musamman yara ƙanana abu ne da ke ci musu tuwo a kwarya wanda ko da yaushe suna ganin cewa sun kare wannan aiki a sha da ake gudanarwa yayin da daga nashi waje alasan muhammadu jiya wanda yana ɗaya daga cikin wakilai na wato wayannan hotel-hotel a jawabinsa ya bayyana cewa wannan abu ne da suka jima suna jiran ganin cewa an sa doka da za ta hana wannan aiki a sha da yara iya mata ke gudanarwa a cikin hotel-hotel wanda ya bayyana cewa sai yanzu da allah ubangiji ya sa madam zoyar hassan hausa zai ta samu wannan fusaha na ganin cewa ta tattara su domin kalubalantar wannan matsalar kuma a shirye suke domin su ba da nasu goyon baya na ganin cewa an dakile wannan aikin da ake gudanarwa musamman na yara ƙananan iya mata da ke gudanar da karuwanci a cikin hotel-hotel yayin da shi ma daga nashi waje gata al'umma cewa da procureur la republique usman baido ibrahim ya bayyana cewa wannan doka ce da ta hana irin wannan aiki a sha kuma a shirye suke domin su hukunta dukkanin wanda aka kama da wannan ɗanyen aiki kama daga su yara ƙananan da ke ba da kansu da kuma shugabannin hotel-hotel da ke ba da damar ganin cewa an gudanar da wannan aiki a sha da aka sa doka da ta haramta wannan aikin yayin da shi ma daga nashi waje gwamnan jihar birnin ya mai janar brigadier asuman abda haruna a jawabinsa ya gode ma allah maɗaukacin sarki akan wannan kokari da kuma wannan fasaha da madam zoyar hassan hausa zai ta yi na ganin cewa ta tattara dukkanin masu ruwa da tsaki na ganin cewa an dakila wannan ɗanyen aikin da ake gudanarwa wanda ya baya da cewa a shirya yake shi ma ya bada nasa jami'an tsaro na ganin cewa sun sa ido na dakatar da dukkanin irin wannan aikin da ake gudanarwa a cikin hotel-hotel a ƙarshe kuma maharata wannan zaman taron na fatan ganin cewa kwalli kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ta fatan kuma allah ubangiji ya sa a yi da nuhin a ranar gobe litinin 13 ga watan mayu rana ce da aka ware ma ilahirin mata na wannan kasa ta mutu nijar musamman ma kan gwagwarmayar su da suke yi na fafutukar neman wato yancin kansu musamman kan harkokin su na aikin kwadago da kuma aikin hannu musamman ma na yaƙi da zaman kashe wando akan haka ne mata na jami'an tsaro cewa da na fds dukkaninsu na dukkanin bangarori a yau ina suka gudanar da wata shara ta gama gari domin tarbar ranar gobe 13 ga watan mayu abokan aikin mu halarci wannan sharar da suka yi akan tituna daban-daban nan babban birnin ya mai sun jo mana karin bayani ta bakin madam zuwaira hassan hausaizi mu to da mu gwada ma al'umma gaba daya da mu mata masu son riga mu ma muna ciwon ga sallah ba don muna sa riga ne ba za mu hito mu shakata tare da al'ummar mata ku tabbata da activity kin da muka zaba yau yana da mamaci sosai mun gani ne da kullum na an ce ranar sallan mata kamar shi ake mata ko huta suke suna wani shagari suna sun wasa'a rana ne na aiki wanda mace na nisa duka inda take ta kamata ta huto ta yi aiki ta gwadi da ranar sallah ne kuma ranar aiki shi yasa wanga rana mu muka zaba mu yi mu huta da karhi duka kun gani nan duka mata duka sojawa mata na duka force duka force suna nan wajen akwai gendarmerie akwai police municipal akwai guard akwai duwan akwai forestier akwai police duka mata mun hudda su don su tabbata sauran mutane da sauran ah, yanninmu da da kanninmu da uwayenmu mata da mu mata ne masu sariga amma muna tare da su cewa kasa. To su ma daga nasu waje 'yan kasuwa na nan babban birnin ya mai cewa da Grand marshe a ranar jiya ne suka gudanar da wata shara ta gama gari musamman ma daga Grand marshe in zuwa Rampon Ina da ke nan babban birnin ya mai. sun gudanar da wannan aikin ne domin sa kai na gudanar da wato tsafta a cikin wannan birni mai da zumuwar kama ma gwamnatin shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa cnsp janar birgeda abdulrahman chani kuma sun gudanar da wannan share ne karkashin jagorancin ofishin magajin da'irar birnin ya mai abokan aikin mu su halarci wannan sharar ga kuma abin da suka jumla ta bakin wa'inda suka gudanar da wannan aikin abun da ya kamata a kashe wajen sharar wajen ɗauka za a sashi ko wajen gyara wata hanya daban kuma kudi shara an yalla an sa an sa ciki kudin kwasa an sa to kenan wani abu kaga bai sama gaskiya shi muke kira ga jama'a da Allah abun da ka sa yin nan kaman dai sake haka da Allah a ce na sam wanda sam ne gaba a tashi tare a tai tare kuma a ce Hausa muke cewa mu gudu tare mu tsira tare ko to haka ne bisa tunda wanda kaman tahiya ce tashi ne mun tashi gaskiya kaman a trend lissuwa a marshi kan mutum ya bar shi da an yi tafiya ga ba dawa sha a rabu ba ta kenan wanda aka bar baya shi kuka da kan wa an san sibilize an ce a shara an ce an share a tara a bar banna duk wannan ba shi nan me ya saura afir ya kamata a yi in ba yi shi ba me ya saura gaskiya kaga abun ga ya kamata a kiza a karfi zasa o oh, shi ba da kyau karfi ba da kyau tunda akwai gari na da karfi ya wanga duk abin da tura su yoyo amma an ce a baku lokaci kaɗan kaɗan <clears throat> a gaya muku ai shara kuma duk mai wanda san wurin gaba nashi bane tunda wuri ba nashi ba naku ne nan meri ne wani lokaci an ce da nan gaba na jardin ne ma ko ya mutu an kashe shi ya kuma wurin masu kaji da masu dinga ko to mun so ke mu maido abun na da wurin ga a jara shi ya zama wurin shakata wurin jin daɗi wanda biyo hanya ga ya tabbatar da ya shigo birni babban birni daga nasu waje kungiyar tanta a su apt da ta ɗauki aniyar ganin cewa za ta kama ma gwamnatin wannan kasa ta mu niger wajen cika alkawarin da suka ɗauka na kawo wayewa kan bunƙasa sha'anin ilimi a wannan kasa ta mu ta niger kungiyar ta gura da wani zaman taro na muhawara da kuma yin tuni kan alkawarin da aka ɗauka tun a shekara ta dubu biyu na ganin cewa an baiwa dukkanin 'yan ƙasa ilimi daidai da shi zaman taron ya samu halartar shugabanni musamman ma wanda ke da fada a ji a kan sha'anin ilimi a wannan kasa ta mutu Nijar abokan aiki musa halarci wannan zaman ga abin da suka shi mana. babban makasudi shine kun san shekara duka akwai wannan babban taro da aka wannan sati da muke keɓewa sai in ce zuwa wajen eh, ba ƙasar mu kaɗai ba duk cikin duniya wannan babban kungiya da aka ce ma confederation mondial de education kenan babban kungiya ce wadda take kulawa da abin da ya ci gaba biske da sai in ce horo a kasashen duniya to wannan kungiya tana ba mu kowace shekara bisa mi ya kamata mu tattauna wannan sati abin da ya shayi harka horo to wannan shekara mun ɗauke shi bisa da kawar horo a matsayin shi na abu mai ka sauyi bisa da rayuwarmu ya adam bisa da bunƙasa ƙasashenmu da kuma bisa da gyara rayuwa eh, sai in ce ɗalibai duka na duniya to kun sa a niger mu bana mun ɗauki namu eh, eh, abinda mun ka ɗauka bisa da wannan sati zami shine mun ka tambayi kanmu menene horo zai ka sauyi gaske da wannan tahiya ta kasa ta wanda ake ce ma tahiya ta bada incin kasa ta Niger wanda muke ce ma sovereignty national to shi amma har yau mun ka gayyato dalibai eh, na eh, sai university ta Niamey mun ka gayyato duka manyan yan kungiyoyi na farfula da kuma har yau su waɗanda suke da hannu mai shuni sai mu ce waɗanda muke ce ma partenaire technique financier da shi gwamnati da kanshi saboda mu samu mu tattauna biske da wannan eh, abu da mun sa gaba abin da mun sa gaba na bada incin kanmu kuma kun san horo yau sai mu ce duk abin da ake bida in na ci gaban ƙasa ne in na ci gaban 'yan adam ne ba shi wa in dai ba an ba horo gaskiya ba kasa eh, ko ce ƙasa ce. to madala masu kalam da sauraron mu abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma gobe ranar 13 ga watan mayu za ku tarbe mu a cikin shirin mu na musamman da aka shirya wa mata kawai kuma gaba ɗaya mata ne za su jagoranci shirye-shiryen mu na gobe. ni kuma a madadin ilahira abokan aiki wanda suka dafa muka gabatar kurin shirin musamman ma wato alhaji abakar bizo da ya tsara wannan shirin salamatu musa isaka ita ke ta hada hotunan ni da na gabatar abdulrahman malam sidi sha'ibu ji bala da bagi nake fata allah mai komi komi ya sake salam da alherin sa daga nan tele sahel assalamu alaikum